This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Akalla Falasina sha uku aka kashe a wani hari da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yamma da kogin Jordan a cewar sojojin Isra'ila da na Falasɗinawa. Wata fashewa da ta faru a birnin Kabul ta yi sanadin mutuwar mutum daya wasu uku kuma sun jakata a yammacin jiya Asabar a cewar 'yan sandan kasar Afghanistan. A yau Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasar Sri Lanka ta yi ƙoƙari wajen tabbatar da adalci yayin da ƙasar ke bikin tunawa da mutane 279 da suka mutu a wani mummunan hari da aka kai a kan farar hula shekaru biyar da suka wuce. Kanin labaran kenan. yayin da jama'a ke ci gaba da alhinin ibtila'in da ya sanadiyar mutuwar almajirai takwas a jihar kebbi za ku ji wani mataki gwamnatin jihar ke ɗauka za kuma a ji cewar wasu mahara da ake zaton mayakan boko haram ne sun hallaka sojojin najeriya shida a jihar naijan muna tafa da ƙarin bayani Baya ga haka kuma yayin da hukumomi a Najeriya suka fara kai farmaki wuraren da ake sai da kayayyakin masarufi da nufin tabbatar da farashin kayan abinci. Za ku ji cewar hukumar ta kai sumame a wasu manyan kasuwannin kasar. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla Falasɗinawa sha uku aka kashe a wani hari da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yamma da kogin Jordan a cewar sojojin Isra'ila da na Falasɗinawa a jiya Asabar. Isra'ila ta ce sojojinta sun kawar da 'yan ta'adda goma sun kuma kama mutane takwas a yayin farmakin da suka kai a sansanin 'yan gudun hijirar Nur Shams. Kungiyar ta masu tsananin kishin addinin Islama ta ce mambobinta uku sun mutu. Kungiyar Tolkien Brigade wacce ta kunshi sojoji daga bangarorin Falasdinawa da yawa ta ce mayakanta sun yi musayar wuta da sojojin Isra'ila a jiya Asabar. akalla jiragen sama marasa matuki uku ne aka ga suna shawagi a saman yankin sansanin north shams yayin da sojojin isra'ila suka shiga cikin sansanin da motoci masu sulki yan jaridar kamfanin dillancin labaran afp sun ji karar harbe-harbe sun kuma gagawar mutane a kan titi sannan jiragen sama marasa matuki na isra'ila sun lalata gidaje da yawa. Wata fashewa da ta faru a birnin Kabul ta yi sanadin mutuwar mutum daya wasu uku kuma sun jakata a yammacin jiya Asabar a cewar 'yan sandan Afghanistan harin da kungiyar IS ta dauki alhakin kai shi. An kai harin bom ɗin ne a unguwar Kot Isangi da ke kusa da wani yankin al'ummar Hazara da galibinsu 'yan shi'a ne da ake kuntatawa waɗanda ƙungiyoyin 'yan bindiga suka sha kaiwa hari. kakakin 'yan sandan kabul khalid zadran ya ce an dasa bom ɗin ne akan wata ƙaramar motar bus wata sanarwa da aka fitar a yammacin jiya asabar ta ce direban motar ya rasa ransa sannan wasu farar hula su uku sun jakata sanarwar ta kuma kara da cewa jami'an tsaro na kan gudanar da bincike akan aukuwar lamarin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yayin da jama'a ke ci gaba da alhinin ibtila'in da ya sanadiyar salwantar rayukan almajirai takwas a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Gwamnatin jihar ta ce za ta ɗauki matakan kare sake aukuwar hakan a nan gaba. almajiran na makarantar malam ɗan umma sun haɗu da ajalinsu ne lokacin da ƙasa ta rubuta a kansu yayin da suke haƙar ƙasa a wurin abinda masu kula da kare haƙƙin yara suka ce bai dace a bari yara suna irin wannan aikin karfin ba daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton dutsen dukku da ke unguwar badariya a cikin garin birnin kebbi na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ya kasance wurin da jama'a ke gina suna ɗibar ƙasa domin amfanin yau da kullum ba bulo ake ɗibar ƙasa a wurin ayi bulo ba ba ta da kauri ko ɗaurin da za ta yi bulo ƙasa ce haka sai dai a ɗiba don yin wani amfani da shi ko ciko yawanci kuma gwamnatin jiha ba wai sai ta ba izini mutane su bukaci al'amuran da suke bukata na yau da kullum abin da ke kusa da su na su yi amfani da shi ba abubuwa ne waɗanda mutane ke nema kan sauƙi ta hanyoyin da suke ganin akwai abubuwa kusa da su wanda kan taimaka musu kwamishinan yaɗa labarai na jihar kebbi kenan yakubu ahmad yake bayani akan yadda jama'a ke amfani da wannan wurin samun ƙananan yara da hannu ga ginar ƙasa a wannan wurin abu ne da masu fafatukar kare haƙƙin ƙananan yara suka ce bai dace ba domin ko bayan irin wannan ibtila'i da ya faru yana da illoli ga rayukan yara a cewar rabi'u bello gandi na ƙungiyar kare haƙƙin ƙananan yara so lalle wannan yakan taɓa rayuwarsu da iliminsu da walwalarsu da ma a girmansu don za ka ga duk wanda aka sa irin wannan aiki na wahala irin yadda ya kamata ya girma yadda irin yan uwan shi wanda ba su wannan aiki suke yi ba za su yi irin haka ba wanda kaga wannan ya yi karo da doka kula da walwala da kuma jin daɗin ƙana yara ta najeriya da kuma jihohin arewa gabari rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a jihar kebbi na fiwa abubakar ta ce tana gudanar da bincike akan faruwar wannan lamari. An samu cewa ƙasa ce ta wa mutane masu ƙoƙarin yin bulo na ƙasa haka. So kuma an samu an ceto wasu daga cikinsu wanda aka garza da su asibitin Sahiha da ke nan birnin Kebbi. Daga ƙarshe dai an samu likita ya tabbatar da mutum takwas daga cikinsu Allah ya masu rasuwa. Yanzu dai ana kan bincike ba zan so in yi ƙasa a gwiwa kan binciken da ake gudanarwa. In sha Allahu an gama da bincike ta da bincike mai guda muna in sha Allahu za mu sanar muku kurkuku tuni dai da aka yi jana'izar yaran su takwas inda jama'ar gari ke ci gaba da nuna juyayi musamman ganin wannan shine karo na farko da aka samu irin wannan ibtila'i a jihar kebbi to abu ne gaskiya mai matukar ban tausayi abu ne kuma wanda duk mai hankali ya cancanci ya nazarinsa da ya musu addu'a akan ga allah ya ji kansu kuma wasu kuma uwayensu ba allah ya ba su juriya muna matuƙar bakin ciki dangane da wanga abin da ke faruwa ubangiji Allah ya ji kansu da rahama ita kuwa gwamnatin jihar ta ce ya zama mata dole ta yi nazarin aukuwar lamarin kuma ta ɗauki matakin kare sake aukuwarsa a nan gaba kamar yadda kwamishin yaɗa labarai na jihar yakubu ahmad ya bayyana ina baka tabbacin insha allahu za mu dube shi a gwamnatance duk matakin da ya kamata mu ɗauka ba tare an tsawala mutane ba matakin da zai kawo kariya ga jama'a insha Allah za mu ɗauki wannan mataki bi iznillah yankewar ƙasa ko kuma mahakar ma'adanai su rubta su rufe mutanen da ke ƙasansu abu ne da ya sha faruwa a ƙasashen duniya wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane da dama muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kai tsaye za kuma iya ziyartar shafukan ta na sadarwa wato facebook twitter da kuma instagram Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A yau Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasar Sri Lanka ta yi ƙoƙari wajen tabbatar da adalci yayin da ƙasar ke bikin tunawa da mutane 279 da suka mutu a wani hari mafi muni a kan farar hula da ƙasar ta taɓa gani shekaru biyar da suka wuce. Babban jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mark Andre France ya faɗa a wani taron tunawa da mutanen da suka mutu a Colombo cewa ya kamata a gudanar da binciken kwakwaf don gano waɗanda suka aikata mummunan harin da aka kai a lokacin bikin Easter a shekarar 2019. wasu 'yan ta'adda ne suka tada bom a wasu majami'u guda uku da otal-otal guda uku a harin kunar bakin wake mafi muni da aka taba gani a tsibirin wanda ya auna farar hula amma iyalan waɗanda lamarin ya shafa sun ce har yanzu suna jira a yi masa adalci. yayin da kasar ghana ke marhaban da dubban 'yan gudun hijirar kasar burkina faso da ke gujewa tashin hankalin 'yan ta'adda a kan iyakar kasar Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar kare haƙoƙin Fulani ta Tabital Filaku ta yi zargin cewa ƙasar Ghana tana korar 'yan ƙabilar Fulani masu neman mafaka. Wani mataki da masu sharhi suka ce zai iya dasasar da farin jinin Ghana a fuskar duniya ta ɓangaren kare haƙoƙin masu neman mafaka. Tuni dai gwamnatin ƙasar ta yi watsi da wannan ikirarin. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yakubu Musa Bare shi ne sakatar janar na kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan kare hakkokin 'ya'yan kabilan Fulani wato Tabital Falaku ya gaskata muryar Amurka wannan ikirarin yana mai cewa. Da wannan rikici ya faru daga Burkina yawanci sun shigo Ghana saboda neman tsaron kansu da iyalinsu da dukiyansu. To she zama da ba Fulana kaɗai ba Musawa da iri dewa sun shigo amma sha aka zo ana Hulanawa mata da yara musamman da da ana ana da su burkina faso da muka tashi da tsaye national security da ghana immigration service da ghana army su suka take wannan operation da tsaye da muka tashi muka samu wannan labari muka bincika ah menene ya faru me yasa ake kama su ana maida su wai an pick intelligence su yan jihadisi ne ah to ai ba su kaɗai ne suka shigo ba a wata sanarwar da ta gabatar a baya bayan nan hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar dukkin duniya UNHCR a takaice da ta shafi shekaru suna haɗa kai da gwamnatin Ghana wajen ceto masu neman mafaka ta nuna damar ta matuka bisar rahotanni game da korar ɗaruruwan 'yan ƙasar Burkina Faso musamman mata da kananan yara waɗanda suke neman mafaka a Ghana inda take cewa wannan ya saba wa dukan ƙasa da ƙasa ƙasa musamman na kare hakokin 'yan gudun hijira tare da bukatar da gwamnatin Ghana ta janye wannan matakin Ghana dai tana da daɗaɗɗen tarihi na kiyaye dokan ƙasa da ƙasa game da 'yan gudun hijira to koshin wannan ikirarin korar masu neman mafaka daga ƙasar Ghana zai iya dushe farin jinin ta? wannan ne tambaya da nema Muhammad Bumbida, shugaban ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai babatukan kare hakokin mata da ƙananan yara wato Girls Not Bride inda yake cewa muna da abin da muka kira right to identity akai ka doki bakinka ka sika asylum That's enough to. togo ko na fito mali ko na fito burkina sai there is a form of identity ghana tana da hanya ta tsare wa'yansu su shiga kasanta saboda la'alla ta yarda da su da kansu da za su shiga ba amma that doesn't say kaman ghana na da hanya kaman ya tauye hakkin wani amma hakkin mai shin kuma yana end ne inda na ghana zai fara yasa ni abin da na gani cikin wanga ne ya bata sunan ghana kadan ya bata irin yanda aka sarmu freedom and justice to sai dai tuni ma'aikatar tsaro ta kasar ghana wato National Security a cikin wata sanarwar da ta fitar ta nuna adawanta bisa ikirarin da kungiyar ta bitar filaku ɗin ta yi inda take cewa ma'aikatar da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Ghana da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun kafa wata cibiyar karbar baki na wucin gadi a yankin jihar maso gabashin ƙasar wanda za ta iya ɗaukan kimanin mutane dubu biyu da ɗari ɗaya da suka rasa masugunansu. Shi kuwa ministan zango a Ghana Honorable Bin Abdullah Banda ya faɗa A wa manema labaru cewa kundin tsarin mulki na kasar Ghana ba ta nuna wariya a don haka 'ya'yan kabilan Hulani suna da muhimmanci da suke bayarwa wajen ci gaba na kasar Ghana. Kundin tsarin mulkinmu na Ghana ba ta nuna wariya shine ba ta nuna bambanci tsakanin kabilu. Tun a farkon shekarar 2022 ne 'yan gudun hijira da yawan su ya zarta dubu goma sha biyar suka tsere daga Burkina Faso zuwa arewacin Ghana don gujewa rikici da ya barke tsakanin sojoji da kuma manyan kungiyoyin 'yan jihadi jihadi su biyu da suka hada da JNIM mai alaka da Alka'ida da kuma kungiyar IS. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To Madalla, wasu mahara da ake zaton mayakan Boko Haram ne sun hallaka sojojin Najeriya guda shida a jihar Naija da ke arewacin kasar. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Rahotanni daga yankin Alawa ta ƙaramar hukumar Shiroro na nuna cewa bayan da waɗannan mahara suka kai wannan hari ne sojojin suka yi ɓatan dabo, amma daga bisani a ranar Asabar ɗinnan aka samu gawarwakinsu a ciki har da mai mukamin kaftin da kuma wani guda mai mukamin manjo. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sakaye sunan shi. ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalin mazauna yankin sannan ya yi ƙarin haske a kan yadda ya ga gawarwakin waɗannan sojoji. To an dai ta neman su sai dai ɗazu ne aka dawo da gawarwakin su duka su biyar ɗazu aka dawo da su aka da da na jiya mutum shida kenan suka rusu. Su sojojin? Sojoji akwai kaftin guda ɗaya na nan aeronaut akwai kaftin da ke alawa su ne kaftin haka ya faru. An dawo da su akwai halbin bindiga a cinyoyin su. akwai ɗauri a hannun su ta baya akwai kuma halbi a kawunan su duka wa'innan kaftin kaftin guda biyu sannan kuma ɓarayin sun ci cire musu kakin su. To gwamnatin jihar Neja dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Nijan General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya, ya ce tabbas lamarin ya faru amma kuma ba su buƙatar a san ko sojoji nawa ne aka kashe. Actually sun samu some casualty su kuma suka yi suka yi recovery da kansu. Amma ka kaga is not something that the man will be saying 20, 30 ko 10 ko 5 haka. They, they write their reports and send to army headquarters. Eh, but the father already answered some I some already. Ok ba ku san yawan mutanen ba Shi ne nan cewa ko mun sani ai ba dole ne mu gaya ma duniya cewa ga ga yawa sojoji. Don ai it affects the mora ko ne na fighting through. Ba example na na ji mun dawo muka ce muka gaya ma sojoji cewa an kashe mutane ashirin cikin su. Kaga wani lokaci figo na civilian da dama dama za a iya fa kuma ko su ma is not too good a dinga fada cewa ya kai kaza. Amma kuma na shi na baka ga ku ya kamata ku rika faɗin gaskiya gaskiyan maganan aji daga wurin ku maimakon a ringa jin kaza kaza can to ai shine nake cewa na ce wani gaskiya is not need ka dinga fada gaskiyar kashwati yes an samu kashwati kuma we are not too happy with it kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon harin. Domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan wasu abiodun ya ci tura. Wannan dai alama ce da ke ƙara nuna cewa mayakan na ƙungiyar Boko Haram na ƙara ƙarfi a wannan daji na Shiroro. Da a dama tun a baya hukumomin jihar Niger suka ce har ma sun fara kafa tutocinsu a wasu yankuna na Shiroron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. yayin da hukumomi a najeriya suka fara kai farmaki wuraren da ake sai da kayayyakin masarufi da nufin tabbatar da farashin kayan abinci inda a baya-bayan nan hukumar da ke kula da farashin kayan abinci ta kai sumami a wasu manyan kasuwannin kasar wakilin mulami da abubakar sakwato yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar da ke sa ido kan harkokin kasuwanci ta Najeriya musamman ma yadda 'yan kasuwa ke sa farashin kayayyaki tashi fiye da kima tare kuma da tilastawa 'yan kasuwa da su dawo da farashin kayayyaki tsaka-tsaka musamman bisa la'akari da kudin kasar wato naira ya yi daraja yayin kuma da dalar Amurka ke ta faduwa a kasar ko da yake dai tsadar ta kayayyaki ta ta'azzara ne matuƙa a kasar ta Najeriya kuma da dama 'yan kasar musamman 'yan kasuwa kasuwa sun ta'allaka tashin farashin kayayyaki da dalar amurka ganin da cewa yanzu dalar ta amurka ta sauko a kasar kuma farashin kayayyaki ya ki sauko a kasa hakan ya sa wannan hukumar daukar mataki musamman na rufe wasu shaguna da kuma tilasta ma 'yan kasuwa da su sauko da farashi yayin wani samame da suka kai a baya-bayan nan musamman a abuja babban birnin kasar ga abin da shugaban hukumar na masu kare hakkin masu sayan kaya alhaji adamu abdullahi ke ce cewa kamar kungiyoyi da duk masu da kaya suka kama kai a kasuwanni malam idan zaka shiga kasuwar wuce ko garki nan ka ce zaka sai da kwai alal misali a ce kai kana da gonar kaji kajin ka sun yi ko ka dauko zaka zo kasuwa ka je ka sayar don ka zo kasuwar wuce ka saka shiga ka sai da kwanan da kanka ba a'a akwai kungiya ta masu da kwan kaji ko kwan zabi ko kwai da ya da a kasuwa su ne kun suka ta hakikance kan cewa ga kudin za a biya na kowane kwai ko kuma kowane kai din kwai to kaga wannan ah, dokar mu ba daidai bane don bai kamata a ce masu kaya sun haɗa kai sun tsaye da farashi ba idan an yi haka ba za a samu daidaito a farashi mu ko hukumar aikin jin ta samu daidaito a farashi su ma dai yan Najeriya da dama musamman masu sayan kayan masarufi ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin they tell us say if uh, as the dollar dey rise dollar dey rise then make things dear for market even watermelon dollar rise for watermelon wannan tana cewa ne yan kasuwa suna cewa dalar amurka amurka ta yi tsada to gashi dala ta faɗi ƙasa warwas duk da kankana kuwa ta yi tsada a yanzu saboda tashin dalar amurka ka duba fa duk da gidan da nike saya naira ɗari yanzu ta koma naira ɗari biyu kuma suna ta ta'allaka wannan ne da dalar ta amurka abin mamaki ma shine tsadar kayayyaki a kasuwannin da muke ciki. The naira don rise so things still dey expensive for market oh. you understand. To ai kasan halin dan nigeria yanzu in an ce abun ya kara kudi za su giya ma kowa amma inda abun ya rage din su su ragewa mu dai mu rige mu saboda shan wahala amma ya kamata ce tun da an ce kudi dola ya fadi irin su shinkafa da su shuga da su milk wanda ana kawo su da kasan waje ya kamata ce sun rage bai a ce abu da muna gona muna noma shi a cikin gona gonakin mu irin su dankali irin su eh, barkono ga sunan dai amma har yanzu kudin su bai rage ba to ba jin dadi amma muna rokon su yan kasuwa su ji tsoron Allah abu da zan yi musu su ji tsoron Allah saboda Allah su ji tsoron Allah to ko ya yan kasuwa za su ce gangane da wannan lamarin al'amarin musamman na tsadar kayayyaki a Najeriya Alhaji Cika Sarkin Gishiri shine shugaban 'yan kasuwa na jihar Sokoto. Ya an samu ci gaba na farashin dala dala ta ya kasa. Madadin naira dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin a a yanzu nan dala ta kuma naira dubu ɗaya. To amma fa har yanzu kamfuna ba mu ji sun ce komai ba. Ko yaushe ana zargin 'yan kasuwa suke masibantar da jama'a suke kara ma kaya kuɗi ba bisa ka'ida ba. To 'yan kasuwan nan fa abin da suka so ga kamfani shine za su zo su saida. To amma fa jama'a a duba a gani muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumomin da abin ya shafa su sanya idanu ga wannan faduwar dala kamfuna su ma su sauka ma al'umma domin babu dalilin dala ta yanke kuɗi kuma a ce an kasa rage ma kaya kuɗi. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To Madalla yanzu kuma sai a biye mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida a Najeriya tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Tsangwama ko cin malamai barkanmu da dawa dandalin 'yan jarida na sashen wasu na muryar amurka wanda za mu taɓo wasu darussa guda biyu na farko akwai maganar hukumar nan ta kare haƙƙin masu sayan kaya ta shiga wasu shaguna saboda tabbatar da daidaiton farashin kaya na biyu za mu taɓo batun da shi mai ba da shawara kan harkokin tsaro ga shugaba tinubu wato malam nuhu ribadu yayi cewa yanzu harkokin tsaro abubuwa sun fara inganta ba mamaki muna da lokaci na uku mu taɓo karancin wutar lantarki muna tare da almustapha haji sufi shahararre ne wajen yada harkokin labaru a yanar gizo sai malam yawo ma'aikaci ne na gidan rediyon jihar taraba a jalingo ya za ka ci kan wannan mataki da hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya matakin da take ɗauka. ita wannan hukuma aiki da ta sanya gaba yana da kyau saboda idan aka yi la'akari da yadda a baya aka yi ta koke-koken cewa farashin dala ya hau shine sababin hauhawar farashin kayayyakin masarufi wanda kowa yana fakewa da maganar farashin farashin dala amma da yake a yan kwanakin nan kuma Allah ya taimaka farashin dala ya sauka ita kanta eh, darajar naira ta kara daraja naira tana kara daga daraja to kamata ya kuma su masu kayayyaki su ma a fara gani tun da dala ta sauka nera ta kara daraja su ma kayayyakin su kan alama amma duk a baya duk wani abu da ya faru sai a ce ai saboda tashin farashin dala ne nera ta rubuce to yanzu kuma tun da ke nan ta ta fara sauka ya kamata mu fara gani a kasa amma har yanzu kaga suna fake ta ita wannan hukuma idan ta fara wannan aiki yana da kyau don ta nuna musu cewa laifin ɗin su ma suna da laifi gaskiya almustapha jisufi wasu 'yan kasuwa na cewa ai ba nan take bane da dalar ta sauka shi kenan Eh, sai su sauke farashi ba mamaki suna aiki da tsohon farashi. To gaskiyar magana ka san sha'ani na ƙasar nan al'amari ne muna da son zuciya kuma son zuciya bacin zuciya. Mafi yawancin al'umma yanzu ranar da shi mai girma shugaban ƙasa ya tafi na farko na kama mulki ya ce nan da kwana ishirin da takwas ko da tara za a janye tallafin man fetur. A daren suka janye tallafin man fetur din a washe gari aka ji mai ya tafi ɗari shida ɗari nawa. Ba a yi sati ba haka aka ta yi kaga ba su jira wa kenan kwanaki ishirin da tara shekara na tsohon tsarin tun ma ya kare ba saboda zalunci ta bangaren kamar mai kuma daga mai ya tashi dama ya yakan tashi babban matsala kuma yanzu ita wannan dala da ake cewa ta dan yi kasa naira ta tashi ko mutum me yake sayarwa in ka masa magana sai ce maka shi tsohon tsari ne in ka je sayar ruwa sai ce maka tsohon tsari ne wanda ba dalar ma ke saya ba idan duk abin da ka je a ga jaran sai ce maka tsohon tsari ne abin da na tattauna da wasu yan kasuwa ma da suke zuwa irin su Kano su Lagos su Jos suke tabbatar mana cewa in ana so a ga tasirin naira a yanzu ba za a gani ba sai Allah kai mu sabo shekara sabila da kamar su kamfanoni sun yi amfani da tsohuwan eh, lokacin dala tana daraja ne suka sai kayayyakin su suka yi eh, kirkiro su da haka duk wani abin da mutum zai gani a yanzu fa sai dai ya hakuri sai nan da dan watanni in an shiga sabo shekara amma maganar dan dala ta fadi naira ta yi sama a yi tsammanin za a ga saukin suka ce wallahi wannan saukin ba yanzu ba to mafi yawanci shi yasa gaskiyar magana a zahirance za a ga a jikin talaka ko a jikin al'umma ko a jikin abin da ake saya za ka ga zai wuya mutum ya ce ga hasken ko kuma ga abin da aka samu malam ya'u duba mana bari mu shiga harkar tsaro mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro malam nuhu ribado a ziyarar da yake jihar sokoto ya ce kusan duk waɗanda yanzu aka kama ke hannun barayin daji an samu an karɓo su kuma ana cimma nasara wajen harkokin tsaro Me za ka ce kan wannan eh, bayanin nasa? Eto, eh, a kasan gaskiya kamar da shi na ba shugaban kasa shawara kan harkar da ta shafi tsaro shi malam Nuhu Rubado ya bayyana na cewa duk waɗanda aka riga aka yi garkuwa da su an riga an sako su. Eh to ina da sana wani aka a wasu bangarori kenan tunda waɗansu bangarori idan ba ka manta ba ko safiyar yau din nan na ji a kafar watsa labarai cewa kan jihar Zamfara akwai 'yan ta'adda waɗanda suke sun yi sun mamaye wani kauye wannan kauyen kuma har sun ba su umarni akan cewa akwai kuɗin da za su biya na idan suna so su zauna lafiya sai sun biya kuɗin fansan zaman su na lafiya wannan kauyen. To akwai ire-iren su da dama. Ana misali kamar mu a nan jihar Taraba akwai irin waɗansu waɗanda ake ɗauka daga lokaci zuwa lokaci a waɗansu ƙananan hukumomi musamman ma idan aka yi la'akari da yadda ƙananan hukumomi kamar irin su karamar hukumar Jami'u har da kwana da zirgin banda ma Allah ya taimaka shi gwamnan mu na jihar Taraba na yanzu shi kana Abu Kefas a Dr. Abu Kefas ya tashi tsayin daka ya ga cewa ya haɗa kai da su jami'an tsaro musamman ma maharba da sauran 'yan sa kai wanda ake kira 'yan sintiri inda suka yi ta aiki ba dare ba da ba rana irin wadda aka yi garkuwa da su aka samu nasarar karɓo su to a irin wadda ana samu. yawo in ka duba watakila shi malam nuri baɗo yana maganan sanannun waɗanda ake ta neman kuɗin fansa irin kamar ɗaliban makarantar jami'ar gusau waɗanda aka sako da kuma yaran nan 'yan makarantar kuriga jihar kaduna. eh to wannan kan gaskiya an yi nasara kamar irin waɗanda su aka ɗauki garkuwa da su ɗalibai na yankin Kaduna nan kaga nan ma an samu nasara sosai a wani lokacin da aka taimake su a kwanakin baya to musamman ma gaskiya za mu ce abin ayaba ne muna kira kuma gare su a akan su ƙara tashi ɗaya su ƙara ɗaura ɗamara da wani aiki da suke yi an zuwa masu ido duk da ta zuwa masu ido kuma yan tafiya sun ba masu ido kuwa mu ga cewar suna taka muhimmiyar rawa wani a kafar watsa labaru akan cewa ana samun a kwanciyar hankali a waɗansu wuraren waɗansu wuraren sun samu waɗansu wuraren kuma ana samun matsaloli da dama har zuwa wani lokaci amma muna fata alkhairi Allah da ya kara sa a kara cin dole abubuwan da suka sanya gaba kuma al'umma su kara ci musu da su kara yi musu addu'a na Allah kara ba mu zaman lafiya a wannan kasar. A wuce ba sun fi eh, ya ka ɗauki wannan labarin na shi ma da Nuri Bado. To kusuwar magana ba za mu ce komai ba sai dai mu ce Allah Ubangiji tabbatar mana da tsaron da zaman lafiya. Babban al'amari yau a misali in an cimma nasara a bangaren karɓo ɗalibai ko na jami'ar zamfara ko na suwaye a yau din kuma za ka samu a ƙauyukan zamfara a yau din nan aka sace wasu yau a misali ko taraba daga ɗan taraba na ake buga da shi a yau din nan wasu za a su rayuwar da ba kun suwaye ba sun je har iya suka samu sarki guda suka kakkace a nan gasol kaga duk irin wannan sai dai mu ce ina la ina babban al'amari yau ko satin da ya gabata aini ina gani ba ma ci gaba ba ne ma kasa irin Najeriya take da ƙwararrun jami'an tsaro fitar amintattu wanda suka san makamar aiki yau a misali wai a ce wasu yan dauki kuɗi an biya hukuma yanzu a misali Abuja kwanakin ba abin da faru minista Abuja ce zai dauki naira miliyan ishirin in aka yi kokari aka kama bata gari da suke sace mutane kaga an yi kokari an kama su to kaga irin wannan bai kamata a ce wasu an da wani abu ba. Eh Almustapha Jisubi mu rufe da batun wutar lantarki akwai an kara kuɗin wuta ana cewa wutar za ta inganta akwai masu matakin farko a ba ca da sauransu ya akwai wutar ko kukan ana samun wutar ko kuma dai eh, magana ce kawai. Malam Nasiru sai mu ce inna lillahi inna ilaihi raji'un idan akwai masifa da tafi shafar talaka ta shafi na birni ta shafi na ƙauye ta shafi na kusa ta shafi na nesa babu kamar da masifar wutar nan wallahi azimi mun ma fi da rasa wutar tun da ma aka ce an ƙara kaman wannan kuɗaɗe da ake son za a ƙara na wutar wutar sai ta fi lalacewa sai aka fi rasa ta a da can ma wutar ba samuwa take yadda ya kamata ba mu dai kamar a jihar Bauchi irin su Gombe da ke a kamfanin jet Jos Plateau Bauchi Benue Taraba wajen guda hudu wallahi azimi wutan da ake samu a daɗin ma a awa ishirin da hudu bai wuce ana samun awa goma bane to yanzu awa goma ma gaba ɗaya gaba ɗaya abin da ake samu wallahi azimi bai wuce awa hudu ba ni kai na shafa da awa hudu mutane suka ce malam bai wuce awa biyu awa uku ba yanzu sai tun da safiyar Allah To madalla masu sauraron mu da haka kuma muka ka karshen shirin namu na yanzu idan Allah ya kai mu da daddare za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an jima in Allah ya kai mu da daddare.